rabona da dinki tun sallah sai yau na ninka wannan ga shi dubu biyu muka yi da shi zan sai ma jidda takalmin dubu daya hajara mai na ɗari biyar ɗari biyar za ta rage na tashi a banza nan. to mai mafita tambayi kaina ya za yi kai <laughs> ba mafita na rantsa da Allah duk sai da sakura <laughs> ko ne ko ne ne mazango shi ne kawo dinki <laughs> ka ga waka bayan rai ni na mai dinki waka radiya ni na mai dinki sai wani fim nema ma yawa zo nan bana in zo nan bana smb fashion and tailoring services kwarai shagon teloli ne Allah ka kwastoma kowane iri ne malam barka dai barka dai a wani lafiya ina da jiya lafiya lau alhamdulillah nan shagon tela ne na shagon nika ne E nika nika kuma wallahi wannan ya kama da injin nika wallahi yanzu sirbe nake ga me nika can yana yi haba malaya za ka yi damuwa ne in ga wancan yana yin dinki ka ce wani nika haka haka ake yin nika ba gashi ne yana ɗinka kaya ba to kai da kai haukaci ne kana fa ganin a bakin ruwa muke wannan jiragen ruwa ne sai ka ce shagon niki jiragen ruwa ya mana to ai ni ban ga kwana kwanan ba ba ku ba ruwa shanye ka ba ina za ka ganci malam ya ke gaya bakan magana ne na ga ma fara ci za ka yi dan iska ne ni fa nan da fa na bi ka iskanci ni da na zama a Lagos in ka saka da kai ba ba ka san ko ni waye ba in kalli kai ka gani wallahi kuwa ha ah, kamar ustaz tsohon malami ne a Lagos ni na riki ciyaman na kasan gada ni da sadiya haruna da Allah ah, kai gaskiya ka yi ƙoƙari. sosai ba kuwa tsohon limani ne a legas. a to tun da kana sallah ga nan ka yi ƙarshe mai kyau. a sannoni kai sannoni kai. a dole dole dole za ka yi ƙarshe mai kyau tun da shi nan tela ai sana'a ce babba. kai idan ma bacci ya kwashe ni. sadiya ita ke tashi na ta ce an kira sallah. da Allah. wa mu da sallah. kuma ga ku kamar yan bariki. <laughs> kai in kawai ana ganin barikin ne amma ba karamin masa ba ne. da Allah. ni ma da ba karamin yaro Allah sai shi yasa ai kai karshe mai kyau gashi nan ga kan a shago da da yake da ke kuna dinki a ah, yanzu a tsakiya nake in karshen bai zo ba banga in karshen ba tukuna in ji da karshen in zai zo da siyar in zai zo da sana'a jirgin sama jirgin sama sosai mana da Allah in Allah ko da yake shi ma faɗan da haka ya fara fa daga daga tela ya fara sosai ba kuwa wallahi wallahi ko da Allah malam dinki nake so ka muku a ah, to to to abin da zaka ce kenan tun farko yawwa dinki na na zo kamun na ga kun saga kaya a waje masu kyau shine na zo a mun dinki hmm, kala nawa kake so kala hudu nake so zaka saya bi ka dinka mun gobe na zo in baka kudin ka kashi hmm, an gama zuwa yaushe zan same su hmm, za ka iya zuwa gobe ka shi kala biyu haba Allah za ka iya gama kala biyu gobe amma ku sai da dubu talatin da guda biyu sha biyar biyar a ah, dubu sha biyu zan baka gaskiya an gama ba matsala bari jin kawai in haso ya ne ba matsala sa Allah ya sa ban ba a ah, malam barka <laughs> yanzu nake magana dalla dan haba ta ta ambato wallahi tallahi ka ka ka ko ka ka abin da ka ce dole na ci bashi ina kara maka da wasu sannan ɗahiru malam ina ba da leda ina ba da kawo leda nawa ya wannan ina ka ne mana ni ina ka ne nawa ina mana ina da dai muke alƙawari <laughs> cewa in sai yadi in dinka maka in shi ne kawai malam ba fa babana zai sa kayan nan ba ni zan sa <laughs> ina tunanin sun ma karam ha ni da nake so kamar dinkin south south kamun wannan dinkin mene dinkin south south kamun wannan dinkin ina sauraye kamar da ni tijo? <laughs> wannan nake da tijo? ka kalle ni ka ga ne kamar da sawan nan ne wannan ya dimma ruwan dowa maulidi zan je <laughs> wannan za ka je ha birthday za ka je happy birthday za ka je <laughs> ban fance ka ba wannan toka aka watsa mata ne wannan koko ne a wannan daji ne daji ne eh? daji ne za a faro can ne sai a kona mali ake biyan bakan magana ne in ka ma fara ci za ka yi gaskiya wani nan kayan basu ba sai dai na anshe su da halin su wallahi kamar in na hantsi da Allah baka isa ba in ka sa kudi ina in ka ce ma za ka tsara eh, gaskiya kuma haka ne da wannan wato da wannan dan wannan gashi nan ba sai da bako mai fashon masu sanari takwas ake sai dawa kaya kaya mai siyo maka na can waje a ni a hannun haka zan tafi da shi ai abin biyan ba ne ni a sagar dubu ɗayan ma da na baka su na baka kuɗin me kuɗin kayan haka maneji zan yi da su wallahi ba kwance ka ba ba ka jin hausa ne a ah, ina ji kara fada ji eh kara fada in ji wayannan kayan maniji zan yi da su a haka in dinga sa su daidai daga dai haka za a hango kyallin su amma wannan ruwan toka haka shine na ba kuɗin su ah, <laughs> to ba zare na baka ba zare na baka ba eh ba zare na baka ba na sani mana makawo ne ni na to <laughs> wai wannan kuɗin shine kuɗin kayan eh shine kuɗin kayan dinga godiya Allah mana shi kasuwanci wata na ciri ba wata na faɗi. Wato, wannan ba faɗuwa ba ne, ba riba ba ne, in so kake rushe shagon.